Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken shine babban jami'in diplomasiya Amurka na farko da ya ziyarci jamhuriyar Nijar. A daidai lokacin da ƙasar da ke yammacin Afirka ta zama cibiyar tsaro mai muhimmanci ga ƙasashen yammacin duniya da ke neman tunkarar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin Sahel. Yusuf Abdullahi ya aiko mana da rahoton daga Niyami. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Hassan Masu'udu shine ya tarbi sakataren na harkokin wajen kasar amurka anthony blinken a babban filin jirgin sama na jordan hamani da ke birnin yamai batun yaƙi da ta'addanci da na tattalin arziki da kuma ci gaban demokaradiyya na daga cikin jerin mahimman batutuwan da sakataren na harkokin wajen kasar amurka ya tattauna da hukumomin jamhuriyar nijar a wannan ziyarar muna taimakawa jamhuriyar niger da kayayyakin aiki masu mahimmanci waɗanda za su baiwa jami'an tsaron ƙasar damar gudanar da aikinsu yadda ya kamata wannan fannin na laƙwama maƙudan kuɗaɗe sannan wani fanni kuma mai mahimmanci da ƙasar ta amurka ke taimakawa niger shine tsarin mcc wanda shi ma ke laƙwama maƙudan kuɗaɗe tsarin da kuma ke taka muhimmiyar rawa wajen hana matasan Nijar ɗaukar tsatsauran ra'ayi ko shiga ayyukan ta'addanci ƙasar amurka na kashe ɗaruruwan miliyoyi na dalar Amurka a wannan fannin. Euh, euh, a nasa bangare ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar hassan masudu a taron manema labarai na bai daya da bangarorin biyu suka shirya a fadar shugaban kasar nijar ya bayyana fannoni da dama da kasar amurka ke taimakawa jamhuriyar nijar shekaru da dama daga bisani ya amfani da wannan damar wajen bayyana yadda jamhuriyar nijar ke tunkarar matsalar tsaron da take fama da ita a wasu yankunan ƙasar. wannan yakin da muke yi ba wai muna amfani da tsinin bindiga kawai ne wajen gudanar da yakin ba muna kuma amfani da hikima da farko mun fara ne da bullo da hanyoyin magance matsalolin da ke hana ruwa gudu wajen gudanar da kyakkyawan mulki da magance sabanin da ake samu tsakanin al'ummomin ƙasa fannin da wasu ƙasashe suka manta da shi saboda mun lura 'yan ta'addan na amfani da wannan fannin ne wajen cin karansu ba babbaka saboda haka ne muka ɗauki matakan tattaunawa tsakanin al'ummomin ƙasarmu domin rigakafin duk wani rikicin da ka iya tasowa tsakanin waɗannan al'ummomin wannan siyasar da muka bullo da ita na tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da yakin da muke yi da 'yan ta'adda abu na uku kuma yakin da muke yi da 'yan ta'addan bai hana mu gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa ba wannan ziyara ta sakataren bilinkin ita ce ta farko a tarihi da wani babban jami'in diplomasiyar amurka ya taba kaiwa a ƙasar ta jamhuriyar nijar yusufu abdullahi taskar voa daga yamai jamhuriyar nijar